Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilo has 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalol da kuma niyya muryar arewa. Kai kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanku da asubahin ranar Talata 29 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Ladan Ibrahim a yawa da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanan labaran. Da sanyin safiyan yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya gitta sararin samaniyar kasar Japan. shugaban amurka donald trump ya alkawarin agazawa mutanen texas da louisiana domin ganin sun samu saukin iftila'in da ya auka musu na ambaliya duk da mummunar guguwar nan da ta auku a texas ba a samu yawan mace-mace ba to kanin labaran kenan to ko me yasa ake kira ga shugaba buhari ya garan babul ma majalisar ministocinsa saboda yawancinsu amanar da aka ba su ba su rike ba kuma ba su zama ministoci ba Me kuma yasa aka yi taron manoma da makiyaya a jamhuriyar Nijar? Ba taba samun tashin hankali, ai magance shi da tashin hankali. Sai an zamna an yi sulhu. Za kuma a ji cewa shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ya daina aiki a jihar Borno, za a ji dalili. Kuma kamar kowace ranar Talata, Aliyu Mustapha Sakkwato na tafar da shirinsa na tsaka mai wuya, inda za a ji ci gaban murza gashin bakin da ake yi a bangarorin APC a jihar Kaduna. amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Mawasare Assalamu alaikum. Da sanyin safiyan yau ne Koriya ta Arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har ya gita sararin samaniyar kasar Japan abinda ya haifar da damuwa tsakanin Japan da kasar Koriya ta Kudu. Minti goma da harba wannan makamin yana gittawa ta sararin samaniyar kasar Japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun Pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin hokkaido na kasar japan kamar yadda gwamnatin kasar ta faɗa sai dai harba wannan makamin bai zame kowace irin barazana ba ga kasashen arewacin amurka kamar yadda sojojin amurka suka faɗa shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin agaza ma mutanen texas da louisiana domin ganin sun samu sauƙin iftila'in da ya auka masu na ambaliyar ruwa shugaba trump ya shaidawa taron 'yan jarida a fadar white house jiya litini cewa waɗanda wannan lamari ya rutsa da su su kwana da sanin cewa za su samu taimakon gaggawa nan ba da daɗewa ba daga majalisar ƙasa domin samun kuɗin da suke bukata don kintsa gidajensu da suka rushe shi ma shugaban hukumar bada agajin gaggawa chip brook long ya shaida manema labarai jiya cewa hukumar za ta shafi shekaru tana aiki a texas long ya ce yanzu haka hukumar ta fara aiki na tsawon lokaci irin wanda ta jima ba ta yi irinsa ba labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da nan birnin washington dc yayin da mahaukaciyar guguwar nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar texas ta da haifar da mummunan illa da ke kara bazuwa amma abin mamaki shine ba a samu yawan mace-mace ba kawo yanzu mutane uku suka mutu sai dai ba mamaki a samu ƙari da zarar mahukunta sun samu damar kaiwa ga dukkan sassan da wannan bala'i ya gitta wannan guguwar da aka wa suna harvey ana iya cewa ita ce irinsa mafi muni da aka taba samu a tarihin amurka domin ko ta yi tumbudin ruwa sama da galan na ruwa da ya kai tiriliyan sama da daya a birnin texas sai dai kuma shine mafi karancin da aka samu hasarar rayuka sai dai kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin kasa ta ce a shekarar 1990 da aka samu irin wannan mahaukaciyar guguwa a galveston da ke jihar texas din mutane sama dubu takwas ne suka mutu wasu ma cewa suka yi adadin ya kai dubu goma sha biyu haka ma a shekarar 1928 irin wannan guguwar ta hallaka mutane a kudu maso gabashin jihar florida da yawan su ya kai 2,500 ita ma katrina da aka yi baya bayanan ta hallaka mutane 1,200 kuma ta lalata kusan daukacin birnin new orleans wannan ko ya faru ne a shekarar 2015 haka ma a shekarar 1893 an yi ire-iren waɗannan mahaukatan guguwa da ba a baiwa suna ba kuma sun yi illa kwarai da gaske domin ko ɗaya daga cikinsu ya laƙume rayukan da yawansu ya kai dubu ɗaya zuwa dubu hudu a louisiana ita ko ɗayan da ta faru a georgia da kuma south carolina ta kashe mutane da yawansu ya kai dubu ɗaya zuwa dubu biyu kamar yadda hukumar kula da teku da yanayin ƙasa take cewa sai dai yayin da ake danganta wannan mahaukatan guguwan da yawan ambaliya da ke faruwa a gaban teku haka kuma yawan mutane a gaban teku na cikin dalilin da ya sa hakan ke faruwa hukumar ta ce guguwar katrina shine mafi muni na nan kusa-kusa ga dukkan alamu kasar pakistan na neman ta dauki tsatsaurar matsaya a kan dabarun amurka a afghanistan da yankin kudancin asiya da shugaba donald trump ya ba da sanarwar niyyar amfani da su kwanan nan sai dai kuma a gefe guda jami'ar wato jami'in wato jami'an kasar sun yi watsi da zargin cewa pakistan na nema ne ta ɗauki matakin da ka iya kawo saɓani tsakaninta da amurka wacce suka jima suna ɗasawa yayin da ake ba da sanarwar manufa ko kuma matakin da aka daɗe ana jira da zai ɗauka a cikin satin da ya gabata shugaba trump ya ciki kasar pakistan yana nema wato yana cewa ita ce ke mara wa 'yan ta'adda baya musamman waɗanda sojojin amurka ke ta ƙoƙarin ganin an kakkaɓe su a afghanistan sai dai shugabannin ƙasar ta pakistan sun mayar da martani da cewa amurka na ƙoƙari ne kawai ta laɓe da guzuma domin ta harbi karsana wajen nuni da ƙasar ta pakistan a matsayin dalilin da ya sa amurka ta gaza cin makarfin yakin duk wada shekaru sha shida da ta yi a ƙasar ta afghanistan ɗaruruwan shugabannin addinin kirista ne suka yi maci jiya litinin a nan washington dc domin tunawa da tsohon ɗan fafitukan kare haƙƙin bakar fatan nan martin luther king jr musamman akan jawabin na nasa da ya taɓa yi inda yake kira da a kawo ƙarshen nuna wariyar launin fata bayan wani faɗin da aka yi mai alaƙa da wannan kira nasa babban ɗan marigayin mai suna martin luther king na uku ya bi sahun masu zanga-zangar lumana a jiya litinin tare da Reverend Al Shafton da sauran wasu shugabannin addinin Krista daga ɗariku daban-daban. Sun yi maci ne akan hanyar da 'yan hankoran kare haƙƙin tsiraru suka bi shekaru 54 da suka gabata. a wata sanarwar da ƙungiyar national action network ta al alshafton ta gabatar jiya litinin ta ce ba wai ta damu ne kawai ba da rashin shugabancin da ba a da shi a fadar white house a'a har ma da shirin da mutanen da ya kamata su yi magana suka ƙi wannan zanga dai ya biyo bayan fada da aka yi ne tsakanin masu nuna kyamar ga baƙaƙe da kuma masu kan masu wannan ra'ayi wanda har ya haifar da faɗa a chesterville da ke cikin jihar virginia inda har wani ya yi kukan kura ya afka cikin taron mutane kuma hakan ya dalilin mutuwar wata mata kana wasu ashirin suka samu rauni iri daban-daban To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji, 'yan Najeriya ciki har da kungiyar kwadago da wasu ƙwararru sun fara cewa sufa fa ba su gani ba a ƙar daga ɓangaren ministoci don haka ya kamata shugaba Buhari ya musu garan bawul. Hassan mai na kaina gari ka. Shugaban kungiyar kwadago ta Najeriya, Comrade Ayuba Waba ya min karin bayani dangane da abin da ya sa suke ganin lokaci yayi da shugaba Muhammadu Buhari zai yi garan bawul a majalisar ministocin. ci gaba ba yadda ya kamata ya kamata a ce yanzu da ake kusan shekara biyu a cikin yanayin da ake ciki a mulkin baba ina ganin lallai ya kamata a duba inda aka samu ci gaba wa'anda ana iya cewa su ci gaba amma kuma inda aka samu kafawa ina ganin lallai ya kamata a ce an wurwaya a duba rai mu ne lallai lokaci yayi da za a yi tankare da raraya su ma yan jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya irin su Abdulmajid Danbarki Komanda na mai ra'ayin akwai buƙatar yin wannan garan bawul sai muka yi rashin dace a wani bangaren ministocin nan wannan babu shakka 'yan Najeriya za su munna da shiga an canza su saboda yawancin su amanar da aka ba su ba rike ba kuma ba canta su zama ministoci ba wasu ministocin a canza su domin sun ba gwamnatin mai girma shugaba Muhammadu Buhari kunya so wasu ministocin gaba ɗaya ma ishe su ba ma canzawa ba. Ko wani tasiri wannan canji ka iya yi wajen samar da kyakkyawan shugabanci a Najeriya? Tambayar kenan da na yawa Dr. Abubakar Umar Kari na Jami'ar Abuja. Eh to akwai tasiri kwarai da gaske. gaske a wasu daga cikin ministocin ba su taɓuka wani abu a zo a gani ba. Da farko an yi tunanin cewa gwamnatin Jawa Muhammadu Buhari gwamnati ne ta canji. To kuma ba a ga canjin a zahiri ba wannan ana danganta shi ga rashin kwarewa ko kuma rashin tabuka wani abu a zo a gani waɗannan ministoci na biyu kuma ana son wannan canjin ne saboda ganin cewa bayan shekara duk wani abin da wani minista ya iya yi ba to ba a zamanin cewa a nan gaba zai iya da haka ake ganin cewa za a kawo wasu waɗansu masu tunani da kuma hazaƙa ta daban. Duk da dai galibin jami'an gwamnatin ƙasar da muka tuntuɓa sun ƙi su ce ufa akan wannan batu. Amma rahotanni na nuna cewar tuni cikin wasu daga cikin ministocin ya ɗure ruwa. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda shugaba Muhammadu Buhari zai tunkari wannan al'amari. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Tawa gaida Hassan, daga Abuja kuma bari mu kada jihar Borno inda hukumar shirin samar da abinci na Majalisar Ɗinkin Duniya ta dakatar da ayyukanta a jihar saboda harin da wasu 'yan gudun hijira waɗanda shirin ke taimakawa suka kai ma tawagar shirin hari. Haruna Dauda gare ka. tun a ranar asabar ne da wasu 'yan gudun hijira da ke zugunne a sansanin da ake kira gubiyar road suka kai ma waɗannan ma'aikata hari ganin hakan ne dai hukumar ta fitar da wadataccen sanarwa wadda ta aikewa manema labarai inda kuma take bayyana janye ba da gudunmawa da take ba waɗannan 'yan gudun hijira da ce sai an samu ingantaccen tsaro a irin waɗannan sansanonin 'yan gudun hijira kafin ta ci gaba da gudanar da wannan aiki sanarwar da ɗaya daga cikin jami'in wannan hukuma mai sa'ari da je sanya hannu ya ce an dajejefi motocin su ne da duwatsu har kuma fasa gilashin waɗannan motoci jib jib guda biyar yayin da wasu 'yan gudun hijira guda biyu suka samu raunuka ya ce 'yan gudun hijira sun yi wannan boran ne saboda a cewarsu, su su yanzu suna so a soya musu abinci maimakon dawa da ake basu a canza musu da shinkafa a cewar mai magana da yawon wannan hukuma ya ce kuma jami'an tsaro sun damke wasu 'yan gudun hijiran guda shida a cikin wanda ake zaton cewa sun suka tada wannan hargitsi injiniya satomi ahmed dai shine shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno to abin da ya faru gaskiya an ɗau wasu lokuta kamar kusan sati ɗaya da ɗauruwa haka da ba a kawo abincin a kan lokaci ba da kuma wai kidaya da aka yi na farko ya kamata a sake duba ta idan da abinci da ake bawa mutum talatin shi yanzu za a bawa mutum arba'in to miskila da aka samu din tsakanin masu bada abinci wasu ne da ya zo kan tebul dina yana nuna cewar ah, mutane ne wai ba sa son a ba su dawa ko ba sa son sai shinkafa suke so amma yau da na tura jami'ai na karshe da suka tafi sun tabbatar min cewa su ba haka ba ne illa suna da dai matsala da jami'an tsaro amma zancen gaskiya shine duk abin da ake yi shi dan mai gudun hijira bai kamata ya yi rigima wadda har zai je ya fafasa jama'a da suka zo su taimaka musu motoci kaga wannan abin akwai wani sojan da ya karye akwai wadda aka kai shi asibiti to kaga in har za a yi wannan abin kaga wata ran wani abu zai faru wanda ba daɗi shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injina satobi ahmed kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya To a dan mutan biyu daga Borno kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda aka wato a wannan bangaren aka yi taro na makiyaya da manoma don kawo jituwa tsakaninsu. Tamar Abari gare ki. Kungiyar FRAPS mai kula da harkokin noma da kiwo a kasashen Afirka ita ce ta tallafa aka shirya wannan babban taro tsakanin manoma da makiyaya na jihar Difa maraɗi da da magaran a nan jihar da magaran. Abdu Nino wanda ake ce ga jango shugaban kungiyar manoma ne da makiyaya na ƙasa. Su kuma waɗannan manoma da makiyaya su zamna lafiya su zaman lafiya ba abu bane mai kyau mun gani da idanunmu. kullum in za ce in wani abu ya faru za a gera shi daga kashe wani ko zub da jini to har yanzu a cikin kasashenmu a Niger muna gani wannan kaman koma baya ne a gare mu. Muhimmin abu don kauce ma rigingimu shine a haɗa ƙarfi da karfi in ji ga jangon. Idan ana so a zamna lafiya to sai an samu su wanene ne a ciki. A yanzu da inda muka taru a nan mu misalin gungu hudu ne akwai gwamnati akwai sarakan gargajiya akwai ƙungiyoyin manoma da makiyaya akwai kuma ita wannan ƙungiyar wanda ta haɗa noma da kiwo kenan waɗannan gungu guda biyar kowa zai ɗauki niyya gerar da ke iya kawowa game da zaman lafiya in kowa ya yi aikin shi za mu ga tashin hankali din zai rigu muhammadu alhaji sadi wakilin makiyaya ne daga jihar da magaran babu abin da ya mu daɗi ya zamanto muna nura da su da neman zaman lahiya da neman zaman lumana tsakanin manoma da makiya a ƙasa gaba ɗaya rigingimu hakon lokaci rashin tuntuɓar juna ne rashin waye ma juna kai rashin rigakafinsu. Jalo Malam Ari wakilin manoma ne daga yankin Difa cewa idan hankali ya ɓata hankali ne zai nemo shi. Duk a zaman duniya ba taba samun tashin hankali ai magance shi da tashin hankali. Tashin hankali ƙarfi bindiga bai maganin shi sai an zamna an yi sulhu. Kenan don haka an ce manoma an ce makiyaya tare suke guri guda suke haƙori da haltima suna samun matsala kar mutum ya yarda ya ce zai ɗauki doka a hannun shi tamar abari muryar amurka daga damagaran a jamhuriyar nijar. To a gaishe ka a kuma gaida tamar yanzu kuma bari mu koma gefe guda Aliyu Mustapha Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Manyan baƙi na shigowa kawai shi yaran nan suka zo suka gatsa hanya. Da ƙyar sanata hukun ya shiga, isa ashiru ya shiga, kuma ce mutane za masu ce in sun ya shigo sai sun kashe shi. Wannan maganan ba gaskiya ba ne. Sun saba haka su taro yara kamar yadda suka yi a ofishin jam'iyya su suka kira yara don su zo su cima shugabannin jam'iyya mutunci. Gwamna Nasiru Erfa ya fito ya gaya wa duniya cewa shi ne takalmin karfe ne. mu kuma gaba ɗaya mu ya da kiya shi ne yasa kafa zai murkushe mu idan ba mu daina adawa da shi ba sanan na biyu ya ce duk shawarwarin da muke badawa shi ba zai ɗauka ba duk wanda bai zantu da salon mulkinsa ba ya je hau kan tsaunin kufaina ya faɗo ya karya wuya ya mutu a jihar kaduna mutanen nan suke a jihar kaduna gidajen su yake in cewa in mu ne za mu aika a cikin su mutunci shin waye a cikin su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba. Jama'a muna fata kuna nan kalau kamar yadda muke a nan birnin Washington DC sannan ku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Shinkan me kidar kungiyoyin nan da suka tuzgo daga cikin APC suna ja in ja da gwamnan jihar Kaduna ne. Ko menene tasirin rikicin nasu na cikin gida a wurin abokan adawansu na gaskiya wato NPDP? Ba da bayan haka me ma matsayin ita kanta Kaduna a wajen akidar adawa a Najeriya ne? Honorable Barista Ibrahim Bello Rigacikun tsohon dan majalisar wakilin tarayya wanda ke wakilci mazabar igabi a majalisar wakilin tarayya da ke abuja amma lauya mai zaman kanshi a birnin tarayya abuja a halin yanzu kaman a kaduna kaman da kake bayani a matsayin yan kaduna yanzu inda aka samu k 23 eh, aka samu aƙida aka samu restoration group so wa'annan gaba daya bisa ga nazari na da bincikawa babu wanda suka ce su reshe ne na apc a'a wasu mutane ne wanda suke so a jaddada abin da kun tsara mulkin abc ya ce a yi strictly ba tare da wani eh, tantama ba ko kuma ƙari ko rigi ba sun je irin da ake ta koke-koken aka ana so ne duk abin da za a yi a siyasar mu na apc na kano a matsayin mu masu gwamnati ya zama duk abin za a yi a yi daidai abin da kun tsara mulki na jam'iyyar mu ya da a yi a yi wanda da dama suke gan cewa an yi samu abin da deviation wato an kuskure an saki layi shine ya kawo wannan Eh, cece kucin da ake iki hai kai mun muka samu kama halin yanzu yan siyasa na Najeriya kaf sun san cewa ba an gama gogoron NPDP nan gaba daya shekara goma shuke da suke da abin kira structure shugabanci da gaba daya a Kaduna State ne yau ga shugaban PDP ne gaba daya dan Kaduna State ne mataimakin shugaban kasa da ya gusa dan Kaduna State ne gwamnoni da dama suka gusa yan kaduna state ne suna nan da ranzar su kuma suna kallon mu ne suna mana dariya suna ganin cewa suna gab da kwace irin abin da Allah ya bamu allura da irin wani abin da ke faruwa a daina batanci da zage shugabanni a daina amfani yan ta'adda suna cin mutuncin mutane sannan a koma a gashin abin da yan aƙidan nan suke cewa abin da 'yan k23 suke faɗi cewa abin da 'yan restoration suke faɗi shin akwai san rai ne shin gaskiya ne sun tabbatar duk masu faɗin wannan ba gaskiya ba ne yarfin siyasa ne kuma ba zai kai mu ko ina ba sulhu da a da kube mu koma kan cikin ɗaki a rufe a daina amfani da yan jagaliya suna tada hankalin mutane shine zai kai mu ci gaba ba irin hannun ka samu kamar halin yanzu ba. To honorable kuma lawa Ibrahim Bello daga cikin kenan. Mu ma a wannan shiga ta uku ta muhawarar da muka fara akan wannan cece kuce na jigogin jam'iyyar APC ta jihar Kaduna za mu taɓo da dama daga cikin wannan matsalolin da ya ambata amma mu za mu fi ba da ƙarfi ne yau akan kokarin gano ko suwaye bayan harin nan da aka kai su shehu sani a cibiyar 'yan jaridu ta kaduna a can kwanakin baya domin akwai masu cewa su shehu sani ma ne da kansu suka kitsa wani al'amari din har kuma za mu sake duba ko suwaye suka shata jerin sunayen delegates da aka ce su ne za su wakilci kaduna a wajen babban taron apc na ƙasa kuma sannan ma kai ina zargin da ake wasu 'yan siyasa irin su suleiman hunkuyi na cewa jayayyarsu da nasiru irin rufa'i ba za ta rasa nasaba ko alaka da burinsu na kwaci kujerar shi nasiru din ba daga hannunsa a zaben shekarar 2019 to ba da bata lokaci ba bari in maida ko wajen masu muhawara din wato mutanen nan guda biyu da kowannensu shine sakataren jam'iyyar apc ta jihar kaduna a nasu bangare ma'ana yahaya baba fati na bangaren gwamnan nasiru el rufa'i da kuma murtala abubakar da ke can bangaren masu jayayya da gwamnan wato kungiyoyin su akida da restoration group da dai sauransu kamar yadda na ce za mu tashi ne daga tambayar da muka yi wa shi murtala din ashirin da ya gabata game da tarzoma da ta faru a can cibiyar 'yan jaridu a watan yuli da ya gabata. tunda ka faɗo da mu zuwa ga wannan taron na 'yan jaridu mu yi magana shi tunda mm, mun ga abin da ya faru an zo an fatattaka taron an turo mutane sun farfasa mutane kuma abin damuwa an ce har da rawar da 'yan sanda suka taka a cikin aka ji wa 'yan jaridu ciwo da sauransu kamar yadda kace akwai manyan kusoshin eh, mutanen ku na jam'iyya a cikin wannan wuri din babban tambaya a nan shine eh, na san kai murtala yi zargi a bainar jama'a cewa kai kana sa ran cewa Eh, mai ba da shawara ga shi gwamna ubasani yana da hannu cikin abin shine ya tattara eh, 'yan banga da sauransu ya tura. Su kuma 'yan eh, sun ce ba su bane, amma shi erufa din ya fito yana taya mutane jaji. a bisa wacce hujja kai murtala abubakar kake zargin cewa su gwamna ne suka turi mutane aka farfasa wannan taron yan jaridan yawa kana ji ko ranar da zamu zo mu yi din sai muka samu intelligence report aka ce ga yara na ana ɗibo su suna zo ana sauke su a abin nan akan motocycle wato mashin. Wa yake tattaro yaran ne? Muna ina ina magana da 'yan sandan. In na gani wani yaro eh, na eh, mutumin uba sani ya zo da gudu wajen da abin nan eh, waya a hannunsa yana communicating yana gaya musu ɗaya komai abin nan suka suka raba yaran na placard wato irin abin da ake tsagawa. Kwalaye. Ana rubuta no motion sani. Yawa placard suka tsaga no motion sani. Daga wurin kawai zai wuri ya zama tense manyan baki na shigowa kawai shi yaran nan suka zo suka gatsa hanya da ƙyar na tahuku ya shiga isa ashiru ya shiga kuma wuta sani za masu in sun ya shigo sai sun kashe shi to mun ji wannan kunnen mu saboda haka muka shi muka ba da sauran muka cikar yadda za a yi kare shi kare zo ta wajen to wannan shine abin da ya faru a wajen ya yi hakuri ina zuwa kanka amma murtala kun ce kun zargi cewa akwai ruwan yan sanda cikin hannun nan kun ga yan sanda sun taka wata rawa a cikin eh da aka zo wayannan 'yan sanda guda biyar din Allah ya taimake mu yaran na suka shiga da kokari su farfasa motoci suka jefa tega ta muna cikin haka he DPO din ya shigo da yara guda bakwai muna cikin abin ne yara guda bakwai suna shigowa kawai shi ɗaya daga cikin su ya daga abin nan ne sunan shi chair da ya buga akan wani ɗan jarida kawai shi wani daga cikin su ya daga wannan shi ya zaro takobi kawai suka fara sara aka yaran na bayan sun yi tare tare suka fita suka gudu kuma kowa na da nufi to ina zuwa malam murtala yi haka ina zuwa haka na um, malam ya na gode da haƙurin da ka yi na sauraron wannan abu me kake so ka ɗauka daga cikin maganar delegate har zuwa kan abin da ya faru a wurin taron jin jaridun nan to na ɗaya zan fara maganar delegate a duk abubuwan da ya faɗa duk doko dokoki na zaɓe a kamar yadda kundin tsarin mulki ya faɗa na zaɓen delegate an bi su duk mutanen da ya faɗa cewa suna da haƙƙi mutanen na an kira su akwai takaddun da muke da shi wanda sun sa sun sa hannu sun zo wannan taron da yace a kira da an kira su wanda wanda bai kira ba wanda ba a kira ba mu kira ba sai dai wanda jam'iyya ta dakatar da shi wanda akwai su a cikin su amma duk wani mai haƙi an kira shi sun sa hannu kuma sun yadda da hukuncin da aka zartar cewa a je a wannan consensus daga shugabannin jam'iyya na jiha shugabannin jam'iyya na eh, local government zababbu na kai da members na kaduna state assembly zaɓaɓɓu na national assembly da sauransu duk wannan jama'an da a kundin tsarin mulki da gadin zan zaɓe bayar an kira su an yi wannan taron kuma aka yi takardu da duka suka sa hannu. To eh, mana yanzu abu nake so tunda mun ji wancan bayanin da ka fare kan delegates mu don eh, lokaci mu je ga maganar bayanin da ka ji Murtala Abubakar ya yi game da abin da ya faru a wajen taro da manema labarai da nan da zargin ku da suke cewa ku kuka turo mutanen da suka kawo musu wannan farmaki. game da magana cewa mu muka kawo mutane a wuce wannan maganan ba gaskiya ba ne wa'annan mutanen kamar da na gaya maka sun saba shiga gidajen rediyo a jihar kaduna suna eh, aibanta gwamnati su aibanta malam nasir ahmad arrafai gwamnan jihar kaduna ba abin da aka taɓa musu na ga inda kuke cewa watakila su ne suka yi wannan dan su muzanta gwamnati ku kuka yi wannan maganan ko da gaske ne sun saba haka su taro yara kamar yadda suka yi a ofishin jam'iyya su suka kira yara don su zo su cima shugabannin jam'iyya mutunci kamar yadda suka saba yi abin da nake nake so in faɗa maka a nan shi ne cewa jam'iyyar APC da gwamnatin eh, eh, jihar Kaduna ba ita ta sa aka cin aka ce ofishin NUJ ba ba yau suka saba da gwamnati ba ko zagin gwamna ba mu taɓa musu komi ba a jihar kaduna mutanen nan suke a jihar kaduna gidajen su yake in cewa in mu ne za mu aika a cikin su mutunci shin waye a cikin su ba mu san shi ba ko ba mu san gidan shi ba me yasa mhm. ko ka ga wani a cikin su da rauni ko da ko da ko da ciwo amma dai an ji wa yan jaridu rauni a wurin da yake a faɗa bari in je eh, malam murtala bari in zo wurinka maganar su suleiman hunkuyi su bangaren gwamnati sun sha zargin cewa da yawa daga cikin mutanen nan naku kusoshin siyasar nan irin su shi suleiman hunkuri da sauransu suna da bukatu da kudurori da suke nema su cimma duk da cewa an ce shi sanata suleiman hunkuri ya taka rawa a cikin ah, zaben da aka yi har allah sa apc ta ci mulki amma an san cewa yana da burin ya sake fitowa takara shekarar 2019 ina gaske cewa wannan burin ne yake sa suna kin shiri da nasiru rufai Eh, kafin na responding to wannan bari in put maka on record abubuwan da suka yi wanda suka yi attacking mutane saboda kawai mutane sun fito su faɗa ra'ayoyinsu a tuna akwai lokacin da aka yi taron al'umma a giwa gwamna nasiru erfa ya fito ya gaya wa duniya cewa shi ne takalmin karfe ne mu kuma gaba ɗaya mu ya aƙida kiya shi ne ya sa kafa zai murƙushe mu idan ba mu daina adawa da shi ba sanannen biyu ya ce duk shawarwarin da muke badawa shi ba zai ɗauka ba duk wanda bai gamsu da salon mulkinsa ba ya je hau kan tsaunin kufaina ya faɗo ya karya wuya ya mutu kaga wa'annan irin maganganu da bai dace ga shugaba ba duk ya faɗi kuma signal ne yake badawa amma ya yi wani abu game da haka ko maganar fatar bakin kawai ya ɗau wani matakin aiwatar da maganganun da barazanar da yi To a gaishe ku to bari mu ja birki nan sai Allah ya kama rana wa mu dawo mu ci gaba inda za mu ji ko gwamnan Europa ya taba daukar wani mataki na yin abin da yake barazana zai yi wa su abokan nasa na adawa. Kuma me yasa har yanzu ba a yi zaben yankunan ƙananan hukumomin jihar Kaduna ba ne kamar yadda ita jam'iyyar APC ta yi alkawari cewa za ta yi watanni uku bayan ta ci zaben. sannan kuma za mu tunkari zargin da 'yan adawa suke yi shi gwamnan na cewa ya kwashe duk harkokin arziki na kaduna ya miƙa su ga yarbawan lagos yanzu muna godiya ga su bakin namu yahaya baba fati da murtala abubakar da kuma wakilanmu guda biyu a can kaduna isa lawan ikara da nasiru yakubu na birnin yaro da suka taimaka mana wajen haɗa shirin nan da kawo muku shi a madadin kowa da kowa na liyu mustapha sakwata ne a washington to a gaishe ka yanzu kuma ga ladan ya dawo da labaran duniya a fa a takaice. sanyin safiyan yau ne koriya ta arewa ta cilla wani makami mai linzami wanda har gita sararin samaniyar kasar japan abinda haifar da damuwa tsakanin japan da koriya ta kudu minti goma da harba wannan makami yana gittawa ta sararin samaniyar kasar japan ya tarwatse gida uku ya fada cikin tekun pacific da ke gabas maso arewacin tsibirin hokkaido na kasar japan shugaban amurka donald trump ya yi alkawarin agazawa mutanen texas da louisiana domin ganin sun samu saukin iftila'in da ya auka musu na ambaliya shugaba trump ya shaida wa taron 'yan jarida a fadar white house jiya litinin cewa waɗanda wannan lamarin ya rutsa da su su kwana da san cewa za su samu taimakon gaggawa nan ba da jimawa ba yayin da mahaukaciyar guguwan nan mai biye da ambaliya ke ci gaba da aukuwa a gabashin jihar texas tare da haifar da mummunan illa da ke kara bazuwa amma abin mamaki shine ba a samu yawan mace-mace ba To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin ladin Ibrahim a wanda ya taya ni da wanda ya haɗa mana sautin salaman abu da injiniya mu na wannan lokacin wato jin alisan ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma da hantsin.